dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, dandalin VOA ya samu wakuncin ƙwararren malami a fannin zamantakewa da halayyar ɗan adam Dr. Mai Kana Madaki daga Jami'ar bayar da ke Kano. inda ya yi mana bayani a kan illolin da ke tattare da amfani da wayar hannu ta hanyar da bata dace ba ga al'umma da wasu matasa samari da 'yan mata kan yi wanda ya haɗa da hira tsakar dare da sauransu. Ki yaɗa wasu mu'amaloli waɗanda ba su da kyau musamman nuna ko yin maganganu waɗanda suke na batsa wanda suka saba wa al'ada da kuma addini na mutane da yawa a duniya. Ga da hirar tamu ta kasance. wannan kayi wallahi tambayoyi biyu masu kyau shi ma saboda wasu abubuwa ne yanzu suke faruwa a cikin al'umma musamman ga matasa ita dai wayar hannu wata aba ce wata na'ura ce wanda aka kawo ta ta inganta rayuwar dan adam a ko'ina yake a duniya saboda tana sauƙaƙa mu'amala tana sauƙaƙa a saduwa ko sadarwa tana sauƙaƙa yanayi na isar da saƙo nan da nan a lokaci kuma ka ji muryar mutum wani lokaci shine yasa za ga ya bambanta da kila wasu hanyoyin da mutum ka iya amfani da su kila da hanyoyin sadarwa fiye da waya amma illar da take da shi ko take haifarwa a zamani na yanzu shine mu na amfani da ita wajen shiga yanar gizo su yada wasu mu'amaloli waɗanda ba su da kyau musamman nuna ko yin maganganu waɗanda suke na batsa wanda suka saba wa al'ada da kuma addini na mutane da yawa a duniya. Na waya a halin yanzu matasanmu sukan yi amfani da ita su ɓata dare suna ko WhatsApp ko Facebook ko kowane irin program ma ko kuma kiran ma wayar ta waya awa hudu awa biyar amma a cikin dare ba don kuma ba sai dan suna ganin mafi yawan lokuta yin wayar a cikin dare ya fi sauki wani lokaci ma kira ne ake yi kyauta ba a cajin mutum kuɗi to suna amfani da ita to illar da ke wannan shine a matasanmu kenan ba ta iya yin bacci da daddare to da rana ko da safe lokacin da ya kamata su tashi su amfani rayuwarsu zuwa makaranta ko zuwa wurin aikin da suke yi sukan iya samun wani nauyi na yanayin rashin samun bacci da basu ba a cikin dare wanda ka iya haifar musu da wata matsala a rayuwarsu saboda karancin bacci na biyu wannan yin hira yakan jawo a gurɓata wa matasa zuciyarsu da kuma rayuwarsu ta hanyar yin hira mai tsawo wadda a mafi yawan lokuta takan zama hira ta banza ba don komai ba mafi yawan lokuta hira ce wadda ba za ta haifar da ɗa ido ba kuma ita hirar mafi yawan lokuta za ka ga ko ta batsa ce ko ta abubuwan da ba su kamata a yi ba ne ko kuma ana koyewa wajen yin su kuma wannan yakan sa wannan ah, yakan sa abin da ya kamata a yi na rayuwa ba a samu su na mura rayuwa ko kuma na amfanar rayuwa a cikin al'umma ba a samu su na abin da iyaye ya kamata su yi abu ne shi ne iyaye ya kamata su sa ido kan waye a cikin ɗansu ko ‘yarsu ya kamata su hasale wa riƙe waya kanta saboda ba kowanne ɗa yakan mallaki hankalin ka ba shi waya ko ka ba ta waya ta rike ba wannan nufin iyaye su suka fi sanin kowa halin 'ya'yansu kowanne uba ko kowace uwa ta san ɗanta ko ya san ƙyarsa. to su ya kamata su mai da hankali wajen fahimta 'ya'yansu waye yake da irin hali kaza waye yake da irin hali kaza waye ya kamata ya rike waya waye bai kamata ya rike waya ba kuma duk lokacin da ka ɗauki waya ka ba wa ɗa ya kamata ka ringa bibiyar abubuwan da yake yi ko take yi da waya don ka san me suke yi a cikin rayuwarsu domin idan ka bar abin sakaka suna cikin gida amma ana gurɓata rayuwarsu ta hanyar yada batsa ta wayoyi kai baka sani ba so iyaye su ringa bibiyar abubuwan da suke yi kuma su ringa karɓar wayoyin lokaci-lokaci suna shiga su rage wasu abubuwan kuma idan yaran na ɗakunan su suna bacci iyaye ya kamata su ringa bibiya lokaci lokaci su tashi je su shiga ɗakin kuma su gaya wa yaran za mu zo ɗakin ku za mu duba ni idan dare ya zai ringa zuwa ina duba me kuke yi da wayoyinku ko ko me kuke yi dan na san me kuke ciki to wannan zai iya zama wani check da mutane ko kuma matasa da yawa za su ringa gudun iyayensu zo same cikin dare maimakon bacci suna waya kuma su nuna mu cewa waya amfaninta shine don ta sauƙaƙa sadarwa ne kuma a amfani da ita wani abu da zai iya amfanar da mutum a rayuwa da hudu ba da tarbiyya da ilimi nan da nan za mu canza alƙiblar matasanmu mu sa kan tafarki madaidaici ya suku ya zama da kuma sun fahimci rayuwa sun san ina duniya ta sa gaba sun zama masu amfani a kan kansu sun kuma masu sun kuma zama masu amfani ga al'ummar duniya ma baki da. masu sauraro abin da ya so waka kenan a hirar tamu sai kuma Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Mai Kano Madaki wanda ya ba mu wannan bayani, ni Ibrahim Jarmai daga dandalin jiyoyi nake cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma ga mu na gaba.